As a military institution, the Nigerian Air Force is apolitical. We are not a political party. And we do not belong to any political party. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke nesanta rundunar daga shiga harkokin siyasa, musamman da yake yanzu 'yan kwanaki kaɗan ne suka rage wurin gudanar da babban zaɓe na ƙasa. da yake jawabi a wani taro da ya yi da manyan kwamandojin rundunar daga sassa daban-daban na Najeriya. Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya zayyana musu aikinsu shine tabbatar da tsaron ƙasa da kuma kare mutuncinta don haka ya ja hankalin manyan kwamandojin rundunar da sauran kwamandojin sojin saman da su yi taka tsantsan su tabbatar sun bi kundin tsarin mulki sau da kafa sai dai kuma ya jaddada cewar dole ne su zauna cikin shirin kota kwana don tsare yancin najeriya da kuma samar da tsaro musamman ganin wannan shine babban abin da ya fi sha masu kai electoral activities Ya ce rundunar 'yan sanda da kuma takorinta su aka ɗorawa alhakin tabbatar da tsaro irin na cikin gida. Sojoji kamar yadda ya ce ba su da wata rawar da za su taka kai tsaye cikin harkar gudanar da zaɓe. matukar bukatar hakan bai taso ba saboda haka ya ce za dai su zauna cikin ɗamara a barikokinsu cikin shirin taimakawa 'yan sanda in bukatar hakan ta taso Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce jiragensu na ɗaukar kaya da sauran helikoptocinsu su ma suna nan cikin shirin tallafawa hukumar zaben Najeriya wurin jigilar kayayyakin zaɓe zuwa sassa daban-daban na ƙasar. Hassan mai na Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.